al'alusi kawai ba zan iya gan daga nawa inda ka taso da za ka ce na amfani karantar da yi jibu takaidu an yi ƙura lahu bil istiwa'i ke fafi wanda ke da ba ke fafiya bai haifar da ta zama daidai da ke yi a matsalaki ko daidai ba ta zama daidai ballantana fa kaifa bai wa hari. Inda wannan martaba ta ke ɓafiya wajen matsalaka to ke tsatsi bai zama daidai da matsalaki kaga darajar sahabbai mutsalaki ne amma darajar na ƙarshe a ce wanda yake suna lokacin da al'amura suka da marmale yana da ladan mutum hamsin sai kan kake ba ba za a hada wancan ba wannan ya riko da suna sai ya za ka haɗa ainihin mai mudo ɗaya ya fi jabal uhud hmm, mudo ɗaya kai bai kai eh, eh, kusa mutum ya ce yadda kiyasin dutsen kudu wajen wajen abin da zinariya kai mudu da ba kai ko rabi bai kai ba ka ga ina wannan biladan mutum hamsin zai daidai da ransa to shi kenan sai inda za a tashi yanzu wal ja'izul wal ha'izul خمسين أجرا لم يخص في جميع شرائح الإيمان هل هل هذا في بدر في في بدر أو أهد أو هل هذا في بدر أو أهد أو المبين وبيعة الرضوان بل هذا إذا كان قد عمي أدب المجيء والرب ليس يضيء ما يتحمل المتحملون لأجله من شان وتحمل العبد الضعيف رداهما العدو وقلة العوام مما يدل على يقين صادق ومحبة ورقيقة الخلقان يكفيه ذلا من قلة بين عساكر الشيطان في كل يوم فرقة تجذوه إن فيه الفريق الثاني وأن يقتل الجريب ووشهك gobe ma ɗiba duka nan ne aka yi alhaƙisul na ajarar wanda ya kama daraja wanda ya samu daraja hamsin ko na masu bin a wancan lokaci masu riko da suna a wancan lokaci daga riko da suna ne ba yake da nawa ta riko da suna a lokacin annabi da riko da suna a wannan zamanin daga riko ba ayyuka ba ko riko ai kaga ce tsaye ne mukayyadi ne amma ayyuka ba daban-daban ne da haka nan mai riko da sunna fa laha'izul 50 ajran lam yahuz ha fi jami shara'il imani bai same su ba cikin dukkan shari'o'i sai ta ce zama da wani ba ta zama wani eh, saboda haka nan lam yahusha fi jami'i shara'il imani al hadha fi badri aw uhudin awil الفتح المبين وبيعة الرضا ya samu ya same su fi سامي na بدر النبدر aka ko bai samu ladan badar ba ba ce masa daidai da badar ba daidai da wanda ya rike a cikin lokacin da yi aka lalace ya yi daidai da mutum hamsin wanda ya rike a lokacin annabi amma ba sauran ayyuka ba hal ha bai same su ba ainihin hal ha fi badari la aw uhudin ko ya samu martaban yan uhudu awil fatahil mubin aw bai atar da ran duk ba wanda ya samu a ciki da haka ina da ita martaban riko domin can lokacin nan ka ce ka addini a zamanin annabi ba wata wahala da za amma yau ka ce ka kama addini to firkar da bata saka kara ta karya ba ma mutum yana jin zaure ce daga cikin su yake hmm? bal hazaha in kana kad ajmal mu'ina zai samu wannan darajar mutum hamsin ne in ya rasa mai taimako lokacin da ba mai taimako a zamanin annabi akwai mai taimako wahum kada kado ulil awani su kwa sahabbai sun kasance wa'anda ake taimakawa idan mutum ya musulunta lokacin daraja mutum ma ya zo ya musulunta ko zai samu daraja والرب na يضيء ما يتحمل المتحملون لأجله من شأن wa Ta'ala, lai sai يضيء bai kalis bai tozar da ma ya tahammalu abinda mutum ke fama da shi duk wata wahala da kake ji kana yi a kan addini Allah ba zai kalli ka zai ba ka ladan kowane inda aka tusguna maka aka harare ka nan za a ba ka ladan haramun inda ka fara aiki aka mara shi Allah zai ba ka ladan abu inda ka je za ka tara ka za su ka fasa shi ban ma da zai ba ka ladan abun ka ka sayo abu ka fara yi a kwashe nan ma Allah zai ba ka ladan abu su suka yi asara wanda suka kwace shi ne warrabu laisa yuqi'u ubangiji bai tozartar da ma ya tahammalul mutahammiluna abunda masu fama suke fama da shi ka ɗebo littafin sai ka ji Allah rigi ji wanda da kafa in ba hau kamar duka wani na za a karanta su? Hmm? ka ji an faɗi ko baka ji ba wannan ba kome Allah ya ji zai kuma karɓo ma sakamakonka ai wanda baka ji ba inda aka gano ana faɗi wanda aka ji dawo daga gona daidai mun karyo kwanan hanyar can sai na ji wasu yana sai sai gansu kamar akuyoyi hmm? kamar akuyoyi ka ga ai za a ba mu ladan ce mana ku yi a wani akwai wanda za ka ce kuma ka je da ka raka yi sai maka kai ka zama akuya da kake zuwa gonan nan to nan da za ka ce za da mutum amma idan ana zana ana abu ka ma je su baka je su baka sosai abokin da za ka ba su ka aiki ne za ka daga ta su amma ya so yi maka takakiya ke zo ya same ka kamar wa'anda ke zo ana samun su a rumfa a musu ga addinin hankali ake ba hauka ake ba to sai kamar da masa daga ta aka ka ce sabbai ma maukata da aka nemi irin kerin ka ka ce aminu kamar amanan nasu ya zaba ce ne kalu kanu aminu kama amanan su su hau ka kai kana cikin wani munafukai amma bai same ka ba ina ranka da shi sai ma ka yi imani kaman yadda ne ka ba mu yadda al'umma suka ba daga suka tsaya inda ka za su taimaki azna addini har yara kanana a tarkatar da wani da wani ba ma aikin kirki fa ke ba ba ma fa aiki a ta taka ta ko bara ku je ba ka suna kuka kai ma ka zo ka imani ka zo ka bi ka je mana ki ce a'a ni ba sahihi ne ba a kama mana sufa ko muna addinin mu an sai muna yi a hankali saboda kana nan duk wani da kafan kana tsangwaman ka duk wani suna da aka gaya maka a je baka ɗan a gaba shi ne ba a ce maka ɗan kalaka to a ta da faɗa kake da ɗan kalaka to a ce maka ɗan shi'a to kai da ma ka fara faɗa da shi'a a ce maka ɗan boko haram kafin a fara faɗa da su mu muka fara faɗa da su akwai wani Allah ya sata masa dalilin Allah na tun lokacin da aka buɗe masallaci na security ne yake yi da shi malami ne kusan tudun kaduna ta kudu gaba da karshe na take an kai wurin sallar shi lokacin da aka fara haya haya haya na ce masa sun kwanta shi to a wani yaro ya kasa yake cewa za su kashe ni sun san inda suke zirga-zirga ba nan an goma azu ke zuwa ba gidansu ma inda suke zaune bayan gidana nan nake bukkan da na tashi nan suke gidansu yake na san su sun san ni mun yi kaza wani yaro da suka yi daga gama malumfashi zo yi wani mai kyamci shi mai aikin banza guje-gujen da suke haɓa mun ci masallaci ne ya ba shi mutu da wala zai rubuwa shi menene menene ya gama suka su mitin suka sai wasu suka ɗauko kasa ɗin ina jin kasa ɗin kila ba ɗan abu ma ya yi wa ba na ba shi to manta da ya manta ji zan san yadda zamu da shi mun san zirga zirgar da yake da ran kaje kaza yake tafiya lokacin kaza kan kaza sai ana san amma ganin sa za a halaka shi da sai ba ta to sai shege ka fafa kada wani bayan an danke shi muka aure shi anan bayan da aka ɗaure shi aka ce to aka kawai an sanda sai suka juya da abin aka ce ranar suka zo suka same ni Allah ya gaba ta mana kama wani yaro dan boko haram ya ce zai yi yaƙi zai yi jihadi to kai a hankali yau za su zo masallaci ka baje abin da kake faɗi ka san magana ce ka magana ba ni ba na kai shi daga me za ku ja mu jihadi za mu kashe ɗan nan za mu kashe ƙasan nan za mu yi mene ne kashe maganan da yi to cibiya ne ce wannan cibiyar da aka turo mu da shugabanta ta can kuma ba mu san wanda za a turo ba shi da haɗa an da ce wata babban za ni da kai shi adam na kira na ke ban kashe a hannun yan sanda da aka kai sai aka jiyar da magana ni abin da ke faɗi ba bako ne ba Yin a fili nake faɗin da abin da nake faɗi abin da nake so in cimma a sarari yake shi ko wannan ma koyaushe ka zo ka same da kace sai in kanin sai ba kai ba na yi jan musu akan wannan duk wannan a jefe ka da kaza a jefe ka da kaza sai kawai kafin ko baka ce Allah ya isa ba to Allah zai saka ma gobe kiyama kana zaune za ta taro ga wannan ya ce ma kaza shi ke nan a baka ladanka wannan ma ya ce ma kaza shi ba kana da ka ba da ladan sa ba a baka ba na ladan shi wannan ya ci guna ma kaza ce a baka ladan sa kaza duka saboda haka nan abin da kuke dan tana na zargin ku da kai na tsanguman ku da kai ta kula muku ci gaba da yi sai eh, sai maka dan kalaka to dan menene dan wane ne dan wane ne duka an an zo a je a tara ba kan da alaka so ne ba in an je an duba an tara ba ka ne ba saboda haka nan nan zagi na ke shakku da mu nan an yi sauka karatu ce ka kawo ‘ya'yana shi ni ma ba na fan su da wani mutum da al'irga mara ibrahim har da kishe suke da yake su yaran nan ne shi duk da aku gaba cikin kiran shi a aku daina ce musu ba zo cikin na ko rabu da su kana ga muku haka in kun yaye ɗalibai da su suka san makaranta su ni ban ce dole mai da kuke karantarwa sai ku ba min yayan ku ba iyaye na so ko ba sa so a dinga tsiyatsiya na ko yayan ko inda suke so duk su tafi ba na san duk wanda zai sauran ba dole dai ni ka na ba to ikon Allah ba shi da yanzu ɗaliban hasun yawa رنيوة والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شانه دي سبو دا أكلاك كي وانا بطو براكة وبطو سو ايه Eh, eh to kaga ne abin da ke nuna wa ke ya karshe duk kuma gobe mai karya ba mu cewa kowa muna abin nan ba mu ɗauko wannan mu fitina. mu ɗauko wannan mu fitina mu aje haka yanzu wannan littafi kaɗai ya yi kifi inawa yau gashi muna na gashi tsara ba sa bari jini muna nan kullum kullum kullum alkawalin da kai lokacin na yana yi sai sai mutum izuwa kullum mutum shi na yau gashi intanet zai ƙare. su wacan yana maganan waɗanda suke shirye-shirye Ƴan ƙarshen takila ko idan su ne masu faɗin wannan magana ko kuma masu wannan magana ƴan iskan gari ne wanda suke kawar zaga mutum kafin in jawabi a sa littafi daga haka zuwa haka Allah ya kanwa Allah ya yafe wa wani mutum can garinmu mun ya tashi wanda ake sai na shari'a wa aljanu yace gashi nan littafin nan kun gan shi nan juz'i tasa'in ne wannan ta kaza ne gashi daga kantancen zuwa kantancen sai a hasko sai duba ce to maganan tana cikin nan ai kun ga lokaci ba zai bari a karanta ba sai ya aji hmm, ko shafin in kake gaba ga magana a ai dai ce yana cikin nan gashi sun juz'i tasa'in ne kai yaushe za ka bi juz'i tasa'in hmm? idan ka je ka ce yi nuna ma wurin ana abin da ɗin zai yana da waɗanda suka wuna ba a ma farin kake wajen sa ki so ka zo ka tambaya ka zo ka yi menene in muka ɗauko littafin iya ka ce ba mu iya ba ɗan gaskiya ne ake ba mu sani ba ban sani ba ko da ba kuna ku ba mu laifi amma an ka ce ni ban sani ake gaskiya ne a nuna min kuskure na in gyara na neman kuma gafaran kurakuran da ni don ka ce na kuskure bai hana in ci gaba da yi ka yi amfani da inda daidai sun yake kuskure kuka bar min shi ni ma ba na tare da shi hamulul abdi ba'ifi ko ah, menene ridahu ma'a ah, faidil aduwi wa killatil a'awani jurewan bawa eh, hamulul abdi الضعيف باوا من ya cije. ainihin rizahu yana neman yadda Allah ya kawai yadda Allah ma a faidil aduwi tare da tsarin maƙiya wa killatil ne a wannan babban al'amari ne kaga shi ma Allah zai ba mutum lada amma ba dukkan ayyuka iri na sahabbai ba mimma yadul mimma yadullu ala yaqinin sadiqin ومحبة وحقيقة الإرفان بما يدل وانا أبو نوني لا يقين أبو يقين ka ɗauki a bawa ya ɗauki ya ɗauki yardan Allah a tsakiyar makiya mai zagi na zagi mai fatanci na fatanci mai neman a kashe ka na nema a kashe ka shi koko sai kwana ya kare. imma ya dullu ala yaqini wannan yana nuna hanyar da akwai yaqini sadiki wa mahabbatin akwai kuma soyayya ga Allah wa haqiqatal irfani hmm? ban ji ba to oh, kuma sun gaji ai canzawa suke yadda ka san karen ƙauye in ka faro abu suka yi haushe suka yi haushe suka yi sai shuru su kuma su kwanta sai ka sake ɗaura wani abu sai su sake tashi yai yai yai har na yi malam da su da kannuka ba su da bambanci sai kuma in kada in kada ka taso sai ka lalace su ba da can sun yi haushi ba sun gaji wannan ba za su gaji ko raddi ka kai mu zuwa da wari ka ga mu da rabu da su su zo su yi raddi kuma za ka yi da yau mafi sa'i a zaune da kai ina baka to shi ne fa dole ka samu abu ka dinga tattara shi yana zaune da kai amma can haka yake iyon sa ina ronga da shi sai ta haushin sa yakfihi dhullan wa kitaban fillatul sami bayna asafiri shaytan an yakfihi dhullan ya ishe shi ya gafarta ya wahala shi wanda ke rike da sunan wasu raban dole ya zama bako tunda a aiki ne zama bako kowa ga yadda yana shi kai kwanka ce a ga yadda za a yi shi ana sallah da liman da ladan da ma tare ake zuwa tare ake tashi sai hmm? kuwa aka yi maka ga cewa sai dai a sake wannan sallah assalamu alaikum kai ya kake riga biyu don ne ake tafiya tare da in liman shiga ki zo ba za ka motsa ba ainihin sai liman ya gama rubuyi sannan ka san koyo ba za ka biyo shi ba ka tsaya ka jira ya gama kambara sannan ka kambara daga rubuyi ta tabi ba da kana daga tsaye sai liman ya gama kan barasa da rako kuma ya gama aiki ya gama magana da magana da aikin ya kai karfe kuma kai kuma daga tsaye za ka sauko ka ce Allahu akbar shi kuma liman dole ne ya san kafi dan jagoran mutane ke yi ba shi kadai ke sallah ba sai da dole ya ka bi shi da gudu an ka fake yanzu nan ya tsaga a'a ina mura'afi ko da kokarin eh, na fashin na yi Allahu Akwai a na biyu ban fara ma karatu sai kun nike duka sai kuma kun mike kun allah Allahu akbar ni zan fara karatu kamar na kakka tashi da wuri da nufin kadan riga ka ya fihe dole ya ishe shi ainihin wani tiraban da ainihin zama baƙo آه، وقت قلة واسترابا بالقنشي قلة الانصاري أنا نسيم أسوكي مكاوة بين عصاكر الشيطان في كل يوم من فرقة في ترجع وفيه الفريق الثاني في كل يوم أقول لهم أنا دنيا فرقة تغزوه idan yau ba ka maka hari ba gobe za ka maka hari idan wa'annan an yi aran gama sun koma kacce za ka huta wasu na jira yanzu in tarje in wannan ta koma yi wa hilfari fari kusani da biyu sai su su yi kuɗi su kawo maka hari ne masu zagi masu abokan fara in wannan sun kwanta wa'annan za su taso in wa'annan suka taso wa'annan kuma za su fashi suka kwanta wa'annan za su kullum dole a su suna yana cikin fara yana cikin magana ranar hutu ba ta sai an shiga kabari to wannan ya ishe ma haka ko eh? abincin masu taimako ana zane da ɗaliban kama suna ce maka ah, ba ko san shi ba ne ba amma mu da muke zaune da shi kullum kullum mu muka san mu gaji to ga na aunu hmm? Ai sai gobe wannan kuma ya riga an rufe littafin kuma sannan kuma ina ba da an sa littafi kama idan da na yi shi sai gobe. Ai ba da zaga. bai da abokin ba mutumin gaje ya kuma za ka je